A jiya ne kwamishinan yada labarai na jihar Kano da kwamitin da ke kula da harkar ciyarwar watan Ramadan na bana ya kai ziyarar gani da yadda aikin dafa abincin ke wakana. Comrade Muhammad Garba da kwamitin da ke kula da harkar ciyarwar sun ziyarci sansanin kureken sani gyaɗi-gyaɗi da ɗan gizo duk a ƙaramar hukumar kumbutsu. Ya kuma buƙaci masu aikin abincin su cikin gaskiya tare da ba waɗanda aka yi don su. Duk inda aka keɓe domin a ciyar da al'ummar musulmi wa'anda suke da sha'awa marasa ƙarfi wajen ba da abincin duba abin buɗe baki wannan tawaga ce ta wakilcin mai girma gwamna dr abdullahi umar ganduje lokacin da aka fara maganar azumin watan ramadan wannan kwamiti da mai girma gwamna ya kafa ya kirawo taro na gaggawa inda muka yi tsari na musamman a fara raba wannan abinci santocin su tabbata abincin zuwa wurare daban-daban da masallatai daban-daban da aka ware domin amfanin al'ummar musulmi wanda suka yi azumin watan ramadan alhamdulahi mun rabar da wannan abinci kwana biyu da ya shige a kasudin zuwanmu da zaga mu yi na watan ramadan saboda haka gwamna ya ce mu zo mu zaga mu duba mu ga yadda ake dafa abincin nan ya tabbatar da cewa adadin abincin da aka bayar a raba an ba da shi kamar yadda aka kiyasi mu ga dabinin da aka bayar mu ga shinkafar da aka bayar a wuta mu tabbatar da cewa an dafa ta ta da hudu ba tsafta wurin shi ta muke tare da sarkin tsafta wanda yana ɗaya daga cikin 'yan kwamitin nan har a gama azumin watan ramadan da a ci gaba da dafa abinci a wannan waje naku wannan amana ce kuma an yi ne saboda Allah saboda haka ya kamata bai kamata a ce daidai da kwana ɗaya ba dafa abinci a wannan waje ba. Wata mace da ke aikin dafa abincin ta buƙaci masu hannu da shuni da su yi koyi da gwamnati wajen aikin ciyarwa don samun lada. Ka an kawo ka aikin alheri kai ma ka taimaka sosai ka samu ladan. Allah ubangiji duk gaba ɗaya Allah yi kowa albarka Allah ya saka da alhairi ana aikin alhairi Allah ya dawwamar da shi bayan ana na gwamnati Allah ka sa duk wani mai kuɗi da yake da hali shi ma santa ya buɗe ki zama jimin da'imu yana yi tun gwamnati ta sanu ta fara wallahi ka kuma da za su kara su fada da abin ya zama ko gwamnati ta sa ko ta sa abu ya ana dai raba shinkafa da faduka da bino kunu da kosai a cikin kwanson take away. Baraka Bashir, murya Amurka daga Kano a Najeriya.